assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jama'a a taya mu addu'a ga a tsohuwar mota muna kan hanyar zuwa ɗaurin auren yusuf ahmad badau da ni da lado sukora wanda yake tun karfe 8 na safe muka taso amma har sha biyu rana muna badume ba don komai ba saboda rashin lafiyar motar tana bulbula hayaki sosai ne ya sa muka hau motar wanda muka sani ba za mu iya sauka ba don kai ya ce mai rashin mutunci saboda haka a taya mu a da sauka lafiya da fatan kowa lafiya wani wa kowa fatan alkhairi